ɗaya daga cikin abin da ya fi ba da bambanci shine mace ta fito ana buga wannan takara da ita kuma da dama mutane suna ga cewa wannan lokaci ne da ya dace a bawa mace dama lokaci to ɗaya daga cikin bambancin kenan sa'annan na biyu shine to tun da na sauka a a filin jirgin sama na jfk kennedy a wato a new york eh. nake tattaunawa da jama'a akan yadda me ra'ayinsu akan harkar zaben nan da kuma me su ganin cewa zai wakana to da dama mutane da tun daga airport har zuwa otal ina da na zauna da su muke tattaunawa da su ina ta tambayar su a cikin mota ma da wajen cin abinci dukkan suna ta ba da ra'ayinsu kan cewa su suna ga cewa um, zaben wanda zai kawo zaman lafiya da haɗin kai a amurka shine makasudin abin da ya sa ke su kokarin su ga cewa sun fito sun yi zaɓe kwansu da kwarkwatansu don su tabbatar da kan cewa kuma an bawa wato waɗanda ba a ba su damar su jagoranta ba a baya kamar misali mata da aka su a baya to yanzu kuma lokaci ne da suke ganin cewa ya dace a ba su damar da za su taka rawa dan sun iya dan sun san abin da suke su ma kuma ana yin eh, wannan eh, harka tare da su dan don haka suna ga cewa wannan lokaci ne da ya dace a ce an zaɓi matan mace ko kuma an zaɓi mutanen da suke sun gware ga aiki da kuma ba sa neman kawo rigingimu da yaƙi da cin mutuncin jama'a da nema da kamar barazanar makorar jama'a ma da suke ƙasar saboda haka eh, da dama mutanen da muka tattauna da su shine wannan ra'ayin su shi sa zama da muka tattauna da su sun bayyana min cewa da sassafe za su tafi su je su kada ƙura kuma za su za su kokari su ga cewa dukkan waɗanda suke damar da za su iya gaya musu su fito su kada din su kada ƙura din su ma za su fito su kada ƙura saboda haka duk wannan shine dai kamar bambancin abin da muka fuskanta akan zaben baya da kuma zaben da ake yi yanzu